الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فاحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis da ya dace da sha biyar ga watan zulhijja wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma dace da daya ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam idan ba mun tawo muna cikin kitabul janaiz wannan kuma shine darasi na 43 jiya idan ba ban ba mun tsaya kan hadisin Abu Huraira an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعى النجاشية أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه أبو هريرة كتوى للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية يا بعد الأبار متور نجاشي ya ba da labarin mutuwar najashi fil yawmin ladhi mata fi a yinin da najashi din ya mutu wanda ke nuna lallai in banda ne ba wanda zai wannan dan tsakanin Madina da Habasha tafiya ta sama da wata daya sai an ketare teku a lokacin babu telefon ba fax ba telex ba komai ta wata kafar watsa labarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin mutuwar najashi ta hanyar wahayi Allah ya sanar shi a ranar da najashi ya mutu don haka sai annabi ya bada labari daga sahabbai wa kharaja bihim ila al-musalla ya fita tare da sahabbai zuwa al-musalla wato wurin da ake sallar idi a bayan gari kenan shine musalla fa saffa bihim yayi sahu da su sahabbai din ma'ana ya jeranta su a sahu wa kabbara alaihi arba'an yayi kabarbari guda hudu yayi wa najashi sallar da ake kira salatul ghaib wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito shi to malamai sun yi safani. dangane da sallar ga'ib a yau salatul ga'ib yanzu idan aka bamu labarin mutuwar wani dan uwa musulmi a Abuja ko a Lagos ko a Kano muna nan cikin garin Bauchi shin ya halatta mu yi sahu yanzu anan mai masa sallah ko bai halatta ba maganganu guda uku magana ta farko waɗanda suke ganin ba za a yi ba suna ganin wancan abu hukunci ne da ya shafi annabi shi kadai khususiyya ce tashi wani baya tarayya da annabi cikin wannan wannan fatawar imam malik ibn anas kenan da imam abu hanifa magana ta biyu maganan da take cewa za a iya yi kai tsaye yanzu haka idan aka ba mu labarin mutuwa wani dan uwa musulmi a Maiduguri a Kano a Abuja a Sokoto muna nan cikin garin Bauchi sai mu tashi mai sahu mai masa salatul ghaib suka ce ya halatta wannan maganar Imam Shafi'i kenan imam ahmad bin hanbal yana cikin waɗanda suke ba da fatawar halacci amma ya takaice halaccin a wani bangare ɗaya cewa sai faƙin wannan mutumin ya zanto yana cikin ma'abuta falala an san shi da hidima da baiwa musulunci gudunmawa imma ta hanyar iliminsa ko sa kamar yadda najashi yake ko ta hanyar dukiyarsa ko na makamancin haka amma ba kowane gama garin musulmi ne ya mutu ba za a ce a tashi a yi masa salatu ghaib matukar mutum na cikin ma'abuta falala to ya halatta a yi masa wannan fatawar imam ahmad bin hanbal ke ina fata kun fahimta shaykhul islam ibn taimiyya da shi da talibin sa ibn qayyim suka ce gaskiyar labari shi ne idan mutum ya mutu a garin da ba musulmi ko kuma ko da akwai musulmi muna da tabbas din an banne shi ba tare da an yi masa sallah ba to muna daga nan garin ya halatta mai masa salatul ghaib kuma ya halatta kowaɗanne musulmi na duniya a kowane gari suke su yi masa salatul ghaib amma matukar mutum garin da ya mutu muna da tabbas din an yi masa sallah mu muna daga nan garin Bauchi mu ce bari masa zatul ghaib wannan ya zama bid'a suka ce domin a tarihance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana Madina an sha kawo masa labarin mutuwar sahabbansa a waɗansu garuruka ko a ƙauyuka daban-daban bai taɓa tashi ya yi musu salatul ghaib ba amma yayi wa najashi ne saboda najashi shi kadai ne musulmi a cikin yan fadarsa duk sauran kirista ne shi ya musulunta da haka ana da tabbas din musu masa sallah ba dan su kirista ne shi ko musulmi da haka sai annabi masa salatu da'ir an fahimta da kyau da haka ibn al-qayyim ya dogon bayani a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad cewa baya cikin shiriyar annabi as-salatu ala kulli ghaibin mata ba shiriyar annabi bane ba a ce dukkan wanda ya mutu ko ina sai mun yi masa salatul ghaib amma in muna da tabbas din ya mutu a ingila ya mutu a america ya mutu a jamus a wani wurin da muke da tabbacin ba a sami musulman da suka yi masa sallah ba to mu ana a najeriya ta sai mu tashi mai masa sallah amma matukar ana da tabbas din an masa sallah to muka ce za mu yi to wannan babu da wani dalili a cikin shari'a wannan ne zance mafi inganci wanda ke da goyon bayan dalilai na shari'a wallahu a'lam an fahimci wannan da kyau idan za a yi salatu da kan kuma za a fita bayan gari ne fili inda ake sallar idi babu laifi idan an yi a cikin gari amma da annabi ya fitar sahabbai bayan gari in kuma za a yi din ba wai za a fuskanci garin da mutumin yake ba alƙibla za a fuskanta a yi da abin da annabi yake nan alƙibla ya fuskanta ba habasha ba sai fa in garin da yake dama ya dace da nan jihar nan bangaren ne alƙiblar ku take to wannan kuma daban ina fata an fahimta kuma hadisin na nuna mana salatul ghaib ana iya yin kabbara hudu a ciki kabbara ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu wa ni ibn abbas radiyallahu anhu ma qala سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم wannan hadisi an karbo daga abdullahi dan abbas yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi da aka ce rajul shi ne abinda malaman usul fiqh suke cewa wannan mafhumu laqab ne kar ka dauka dan an ce rajul banda mar'a mar'a mata shiga ciki ma min rajulin muslimin ba wani mutum musulmi sawa mace ne namiji ne ya mutu da zai zo ya mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan sai a samu mutum 40 su tsaya akan gawarsa la yushrikuna billahi shay'an dukkanin su ba sa yin shirka da Allah masu tsantsar tauhidi ne kuma ya kasance sun roƙan masa Allah illa shafahum Allah fihi face sai Allah ya ba su cetonsa duk mutum musulmi da zai mutu mace ko namiji a samu adadin da ya kai mutum arba'in su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah kuma dukkan mutum arba'in din nan ba sa shirka tabbas Allah zai ba su cetonsa su roki Allah gafarta masa Allah zai ce ya gafarta Allah shigar da shi aljanna zai ce ya shigar da shi gobe da shi daga wata Allah zai ce ya ji ya ji ya gani wa alaikum salam dan amma wannan lokacin da mutane da yawa ba su sani da kai da shirka ba wasu suna ciki ba su sani ba hmm. amma Allah ya sa mutane suna da yawa bayan wannan gawa a hmm. sallar janaiza kamar mutum dubu ko ke da haka amma ko ne aka samu a cikin wanda ba su yi shirka ba sun kai arba'in ko sun bi wanda hmm. ba ya shiga abin da malam yake tambaya ya ce yanzu a ce a samu taro mai yawa hmm. ba mu da tabbas din cewa dai ba dukansu ne ba sa shirka ba amma taron na da yawa sun kai ɗari ko sama da haka to a iya masa gafara saboda yawan adadin ko da ko a ciki an samu da ko kila sun yi shirka ko suna yin shirka akwai hadisi da yake nuna cewa babu mutum musulmi da zai mutu mutum ɗari cikin musulmi su yi masa sallah su roƙa masa gafara face sai Allah ya gafarta musu kaga na ya ce mutum ɗari bai sharɗin ta cewa ba sa shirka ba wani ya iya cewa to ai an ce cikin musulmi musulmi ko baya shirka ai ya sa musulmi fada cikin abin da yake shirka ne saboda ya jahilci kasance wasu shirka ina fatan kun fahimta da kyau to saboda haka wannan kaga nuna mutum ɗari bai sharɗanta cewa sai an ba su shirka ba akwai hadisin kuma da yake nuna mutum idan an samu sahun uku ba yadda za a yi mutum ya mutu a samu ɗan uwa musulmi da za su kai sahun uku su yi masa sallah face sai Allah ya gafarta masa to shi yasa da wani bawan Allah ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa sallah da zo masa sallah ba adadin mutane da yawa duka sahun mutum bakwai ne suka zo mamu din da za a yi sallah da su sahun farko sai annabi ya sa mutum uku na biyu ya sa mutum biyu na uku ya sa mutum uku ya samu dai sahun uku sallallahu alaihi wasallam daga nan imam malik ibn anas ya dauke wannan fikihun cewa duk inda yazo za a yi sallar gawa zai kokarin ya ga ya kasa mutanen sun zama gida uku an fahimta ku duk inda za a dai samu sahun uku kaga wannan yana da wannan falalar shi ba ba sa cewa ba sa shirka ba amma inda yawa ya inda yawa shikenan in da yawa mutane suna da yawa kenan kada ce dole sai an yi sahu uku ko sahu biyu suka yi yayi amma dai dan a dace da falalar me zai hana a yi duka guda uku a ce sa'a mutane sun kai ɗari ce kiga arba'in ba sa shirka kuma an yi sahu uku idan an dace da falalar kenan saboda a tunda ba ruku'i ba lalle bane sai an bayar da fili kamar yadda ake tsakanin sahun sallah ba tilas bane ba ya danganta idan akwai lawar wuri a jajja ba wani abu bane ba shari'a bata kayyade maka ba bata kayyade maka abinda ake bukata sahun an fahimta da kyau saboda haka wannan na nuna wato falalan sallan gawa kenan kaga wannan ba karamin gata bane ba addinin musulunci kewa dan uwa musulmi kuma shi yasa ake son shi dan uwa musulmi ko da lokaci a san shi da halayyarsa dan gurgurdan yadda ka shahara da riko da gaskiya da aiki da gaskiya gurgurdan yadda mutanen kirki za su so su ga sun zo sun yi maka sallah to ba karamin rabo bane ba dan ba wani gata da za a yi maka bayan mutuwar ka da wuce a yi maka sallah duk abin da mutum zai bari na dukiya shirme ne ya samu mutum arba'in da ba sa shirka ahlus sunna tsantsa bi darajar ula da <laughs> istiklal ahlus sunna mutum arba'in su zo su yi maka wannan ya fi duk abin da mutum zai bari a duniya kuma da wannan ne da yawa daga cikin malaman sunna suke cewa in dai ba kama mutane ake ana daurewa ko ana abin nan bai kamata ba kai ma abucin sunna ka boye kanka dai idan ka boye kanka ba za a sani ba saboda haka ba za a samu adadin wannan masu sallar ba cikin waɗanda suke tsantsar ahlus sunna ina fata an fahimta alaikum salam eh eh wannan ba daidai bane ba za mu zo kansa annabi ya ce asir obil jinazati ku gaggauta gawa ba a wata lokaci idan mutum ya mutu karfe shida na safe shikenan a jira karfe takwas wannan yi jiran awa biyu amma ce a jira har azhar to wannan kuma ya saba sunna an gane ko a jira har zahar a jira har la'asar duk wannan ya saba sunna kuma sai dai kawai in mutuwar ba wai ba an jinkirta bane da gagganci mutuwar sa ana shakka kasan mutuwar da ake shakka ko ake tuhuma ko ake zargi ana likitoci suna ta bincike kafin su tabbatar menene ya kashe shi har aka dauki wannan lokacin mai tsoto kaga wannan ba da gangan ko ya mutu a asibiti kafin a je a karɓo shi a gama komai daga asibiti a tabbatar da kaza aka samu jinkiri duk wannan babu laifi amma mutukar yana gida ne kara sai a bata wannan lokacin kamar yaya Idan akwai zargi ta tuhuma ba dan a fitar tunda adalci wajibi ne cikin musulunci idan akwai tuhumar cewa wani ne ya fazan da ya ba shi guba ya idan akwai tuhumar cewa kaza babu laifi a bincika likitoci su duba su ga me ya kashe shi dan a tabbatarwa mai laifi laifin sa a kama shi da hukunci a ba ce ba ko da zai kai kwanaki ba da zai binciken mutuwa a kai wani kwanaki binciken mutuwa baya daukar wadansu kwanaki masu yawa sai dai kawai abin da za a ji binciken da za mu ce wannan ba za a yi ba wanda zai bayu zuwa ga a gawa to yana da hadari wannan saboda zai bayi zuwa ga keta alfarmar ita gawa din kanta a farka gawa ko a farfasa kan a ga cewa an masa duka ina jini ya shiga cikin gwalwa alamar duka da kaza da wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin bai kamata a yi wannan ba waɗansu su kuma suna ganin in abin zai haifar da husuma tsakanin iyalin wanda aka kashe da waɗanda ake zargin su suka yi kisa ba yanda za a gano wa yake da laifi wa ya mara laifi sai ta wannan binciken da likitoci za su yi to shikenan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib ad-darurat tabi'ul mahzurat amma ba wannan ba mafi kyau a kyale gawar haka an fahimta da kyau da ya sama da dire ne Allah ya masa rasuwa kuma cikin jiji ne inda ana kamar maciji da sai idan ya mutu da daddare kuma ba za a iya zuwa makabartar ba da sai a bari sai da safi amma abin da daddare ba laifi bane abin akwai hadisin da annabi ya hana binnewa da daddare amma abin da yasa ya hana dan in ba a samu masu sallah ba kenan amma da kanshi kuma annabi ya je ya binne wani mutum cikin dare har ya je da fitila an je da fitila wajen kun gane da kyau wato kenan idan da daddaren kamar yanzu ga mutane da yawa sai aka ce wani ya cika duk adadin mutanen da kenan sun yi da za a je jana'izar su ba wani dalili da za a jinkirta sai da safe amma mutum ya mutu bayan sha ɗaya sha biyu mutane sun fara bacci kila ba zai yi a ji abubuwa ga ba kwata ku fito ku fito a je jana'iza ba yana da wahala to sai a bari sai da safe da an zo sallan asuba da ma sai a shi shirya faɗa mutane a masallaci a sallan asuba mutane su zo kamar karfe bakwai daga an masa abin nake an gane ku ku yi hakuri mu ci gaba wa samura ibnu jundub wa samura ibnu jundub bin eh, ibnu jundub radiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وطها سمرة ابن جندب yake cewa na yi salla tare da annabi bayan annabi wata sallah da muka yi wa wata mace ma ne fasiha wadda ta mutu a lokacin naƙudarta ta zo haihuwa ne ta mutu fa kama wasaha sai annabi ya tsaya a tsakiyarta wannan hadisi muttafaqun alaihi haka imam ibnu hajar ya kawo shi bisa da dukkan alamu kamar ya kawo hadisin ne da ma'ana domin da na koma inda hadisin ke zaton sa inda yace an ruwaito shi sai na same shi da wannan lafazin sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa salla ala ummi ka'abin matat wa hiya nufata'u fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lis salati alaiha wastaha riwayar bukhari da muslim kenan to malamai sukan yi riwaya bil ma'ana ya kawo lafazza daban da ba sunan cikin hadisin ba amma ma'anarsa ɗaya da na cikin hadisin wallahi Allah shine abin da yake abin da yake cewa na yi sallah ta bayan annabi Wasar da yawa sallah ita ce matar da ake kira ummu maka ummu ka'ab wadda ta mutu lokacin da take fama na kudar haihuwa da manzon Allah ta ji mata sallah sai ya tsaya a daidai tsakiyarta wato gagawarta a tana alƙiblar annabi annabi ya tsaya a daidai tsakiyarta daga bayan an fahimta ko idan namiji da kuma za a tsaya a ina kenan daidai kansa kenan mace kuma daidai tsakiyarta a wata riwaya ta Abdullahi dan Abbas yace fa qafa inda ajizatiha sai ya tsaya daidai kogunta ma'ana dai kusan tsakiya da kenan kun fahimta da kyau wato sai wannan nuna sunna a sallar gawa ga limamin da zai limanci eh, mamaci ya san mawaye, mace ce ko namiji dan ya san ina zai tsaya idan ya tsaya wajen sallah an fahimta ko to idan ya kasance gawawakin fa ba ɗaya bace ba sun kai biyu sun kai uku ya mutum zai kidan idan gawawaki suka kasance sun fi ɗaya ya halatta haɗe su kai musu sallah ɗaya ya halatta kuma a ware su kowa a yi masa sallah su daban a yi wannan a gama a ajiye shi a sake ɗauko wannan a sa a yi masa sallah a gama idan aka haka shi ya fi dacewa amma in haɗe su duka an yi musu sallah ko babu laifi ya dace da sunna annabi ya haɗe ga waki ya musu sallah gaba ɗaya to a irin nan idan maza da mata suka haɗu sai zanto maza su ne suke inda liman yake suke bi ma liman ga gawar na farko ga na biyu ga na uku in adadin su ya kare mata suna inda alƙibla take abinda annabi yake nan ko marwayin hadisi aka ce fa wada ar-rijala mimma yalil imam wan nisa mimma yalil qibla kaga magana da je dan a shekina ana fuskantar alkibla wajen sallar gawa an gane ko to saboda haka ko da yara ne ba balagai ba matukar maza ne to za su kasance inda liman yake mata kuma suna can gaba wato inda alkibla take kenan haka za a jeranta su yayin da aka hada su za a yi musu sallah wannan duk magana da ake ana magana ne ta ja'izi ja'izi ne a haɗe su a yi musu sallah in an rarrabe an yi musu ɗaya ɗaya kowa tasa daban kuma duk tayi. ina fata an fahimta da kyau sannan kuma wani abu shine sahu din da muke magana akan cewa guda uku ne to ta iya yiwa ku biyu kawai za ku yi sallar gawa kila akwai karancin musulmi a inda kuke ko mutum ya mutu a wani wuri ko biyu za ku musu sallah ko a cikin daji an yi hadarin mota kafin a kawo shi gari ma aiki ne ko ga kawai ku bane ganin anan ku yi tafiya to sai ku biyu da za ku yi sallah din nan to a ina kamata liman ya tsaya ina kamata mamu ya tsaya kaga duk kun san inda liman ke tsayawa idan dai sai amma tunda kuka ji an yi tambayar kun sa akwai wani kasabi sai kowa ya shiru <laughs> kar ya gaggawa ke amma in ba haka ba in za mu yi sallar magariba ko isha mu biyu ni da kai a ina liman zai tsaya kenan aha mamu kuma yana ina a yadda ya kamata kenan ai a sunna idan mutum sallar ce suke wadda ba ta jana'iza ba amma in sallan jana'iza ce liman na gaba mamun na baya shi kadai liman na gaba muna baya haka annabi ya yi sallah kan umayyar dan gidan abu talha an zo za a yi wa umayyar sallah masallatan su uku ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abu talha ga ummu sulaim sai annabi ya tsaya a gaba shi kadai mamu abu talha shi kadai a baya sahu daya matarsa ita kadai a baya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimta ko to kaga ai da a ce sallah ce za ku yi ta azhar ko ta magriba ko uku biyu maza ɗaya mace kaga mazan za su jira da juna matar tana ina tana bayan su dan namijin ba zai zo ya sahu da mace ba to amma ita sallan gawa hukunce hukuncen ta suna dan sabawa da abin da ya shafi salloli ne wadda su eh

ko menene shi kuma duk abin da za a sa kare zanto gini ne kare wace ne ɗaya kuma kare zanto gini gini ko da tubalin kasa aka yi shi ya zama bid'a ballantana na suminti amma da an sa mari an sa yashi an sanya kasa an sanya babbarkiya an sanya duk abin da aka sa kar da ya wuce ɗani ɗaya ka fahimta da kyau وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alabnai bayda fil masjidi rawahu muslim eh a bayda inna bayda ne sai ku gyara wani aisha an karbo hadisi daga aisha Allah ta kare da gare ta qalat tace wallahi ina rantsuwa da Allah laqad salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace lallai manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi yayi sallah alabnai bayda bisa ga ƴaƴan bayda su biyu sunan wannan baiwar Allah da'adu amma ana ce mata baydawa lakabinta ne da'ad bil ayn bai bayda su biyu ɗayan su sahal ɗayan su suhail kamar yadda sunayen su suke an gane ko yayi musu sallar gawa fil masjidi a cikin masallaci rawahu muslim imam muslim ne ya rubuta wannan hadisi abinda wannan ke nunawa halaccin yin sallar jana'iza a cikin masallaci idan an yi halal ne amma abin da yake sunna ko mustahabbi a ware wuri a unguwa ko a gari na musamman dan sallan jana'iza lokacin annabi akwai wuri da aka ware daidai babu jibril ne ko babu jana'iz aka ware wuri na musamman a waje da masallacin manzon Allah wanda nan ne ake yin sallar gawa duk wanda ya mutu madina nan za a kawo shi a yi masa sallah sana kai shi makabarta to wannan sunna ne ba muna da masallatan juma'a ba ba kuma suna da haraba ko fadi ko jikin titi ne dan muka ce muka sanar muka ce duk yan uwa duk wanda ya mutu a kawo shi na masallar na tafi akwai alkhairi mai yawa a cikin wannan idan aka ce ga wuri sananne duk ya san me za a yi kaga za ka samu masallata da yawa wani ko wucewa zai ba zai ba zai tsaya sama da dan an su dai can wani kwanance kwanance sai an yi kwatance kafin ka gane kila ba lallai ka je ba ina fata an fahimta to wannan shine yafi dacewa da sunna ware wuri cikin gari ko a unguwa idan garin yana da girma da yawa ta yadda kila zai wahala ka tara mutane wuri guda to ware wuri na musamman a cikin unguwa cewa duk wanda za a yi wa sallan jana'iza a kawo shi jikin masallacin hudu salawat a sabo fili ko jikin masallacin juma'a a sabo fili nan za a rika wa mutane sallah wannan babu laifi idan an yi a cikin masallaci ja'izanci ne yi a wannan wajen ko mustahabbanci ne da haka idan an yi a cikin masallaci kar ga wata rana mutane sun yi sallan gawa cikin masallaci kace za ka yi musu inkari lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a shigo musu da shi cikin masallaci su zo su yi masa sallah su da kansu su ma sai aka shigo da shi suka zo suka yi masa sallah bayan an gama sai mutane suke ta jita jita sallan gawa a masallaci hazihi bid'a inji waɗansu yan zafi Aisha take cewa cabɗi da ku kuwa kuna da saurin mantuwa wallahi tallahi ina tare da annabi yayi sallan gawa a cikin masallacin nan ba mu ne muka fara ba saboda haka idan ba ku san abu ku daina saurin inkari haka Aisha ta faɗa musu ko abin da yake cikin ma'anar haka an fahimta ko eh su matan suka yi sallar da daidai suka yi daidai suka yi wacce taita ta waccan ta ta idan ma sun yi cikin jami'i kuma ba su da laifi wannan kuma me ke nunawa mata na iya mai salatul jana'iz mata na iya salatul jana'iz kamar yaya kamar za a sallar jana'iza yan a hada ke maza da mata eh. a za su a baya ba abin kawo hadisin wannan abu talha bada su shi da matarsa da annabi suke sallah waye a ƙarshen baya to <laughs> mhm. eh wannan kuskure ne magana cewa gawa na jasa ne kuskure ne gawa ba na jasa bace ba annabi ce almumin la yanjus almumin ismuhu almumin sawa'un kana hayyan yi mayyitan annabi ce mummuni ba na jasa bane ba mummuni ku sunan shi mummuni sawa'un yana da rai baya da rai dai mummuni ne annabi ya ce ba na jasa bane kuma tsammanin ka inda najasa ne sahabbai za su dauka suka cikin masallaci su dauki wadannan ƴaƴan guda biyu ya ibnu bai za su su bi dinnan sahal da suhaili shigar da su cikin masallaci gashi hadisin rawahu muslim magana ta gare ko وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازه على جنازه خمسا فسالته فقال Kana رسول sallallahu صلى wa sallam وسلم rawahu muslimun wal arba'a an karbo hadisi daga abdurrahman ibn abi laila قال يتي كان زيد بن أرقم رضي الله عنه زيد ابن ya kasance yukabbiru ala janaizina arba'an zaid bin arqam yana cikin sahabbai abdurrahman bin abi laila yana cikin tabi'ai yace zaid bin arqam ya kasance yakan yi sallar gawa yayi kabarbari har guda hudu gawawwakin mu in sun mutu aka kira shi kabara kabbara hudu yake yi wa innahu kabbara ala janazatin khamsan wata rana sai zo sai ya kabbara biyar fa sa'altuhu sai na tambaye shi me yasa kai biyar bayan ka saba hudu kake mana fa qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiruha annabi ya kasance na yin kabbara biyar din shi yasa ita ma yau na dana wata ma annabi yayi wannan ma yayi wannan hadisi rawahu muslimun wal arba'a muslim da malaman hadisi hudu suka rawaito abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah a wata riwaya ta hadisin ma har yace fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan yace annabi yayi biyar surutun wani ba zai sa in bar wannan ba har abada zan rinka yin biyar din lokacin da na soyi wannan me ke nuna mana halattun yin kafara nawa biyar idan an zo sallar jana'iza ko kai hudu yayi ko kai biyar yayi وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن هنيف ستا an karɓo magana daga Ali bin Abi Talib shi Ali bin Abi Talib ya zo yin sallar gawa ga Sahal ibn Hunayf yana cikin sahabbai shi ma sai yayi masa kabarbari har shida wa qala ita innahu badriyun Ita yana cikin wanda suka halarci yakin badar wato yana fadin falalar sa Sahal bin Hunayf ya fadin yakin badar kenan wannan nuna ana yin sallar gawa har kabara nawa shida rawahu Sayyid ibn Mansur sa'id ibn mansur ya rawaito wannan hadisi wa asluhu fil bukhari asalin hadisin yana cikin bukhari hadisi ne sai an gane ko a nan gurin ibn hajar ya takaita ko kai kabbara ko ko biyar ko shida a cikin hadisan da bai kawo ba annabi ya yi kabbara bakwai annabi ya yi kabbara tara kabbara tara ita ce karshen abin da ake a sallar gawa ka dama kai bari har nawa tara bayan kowace kabbara kana yin addu'a har ka je karshe kai sallama an gane ko وعن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا جابر يتعى النبي أكسن جئن يزومنا صلى الله عليه وسلم يكبر هدو ونلوكتي ويقرأ بفاتحة الكتاب كما يكرن تفاتحة في التكبيرة الأولى أتكين كبر تفركو أما وانا حديث رواه الشافعي بإسناد ضعيف إمام الشافعي رويته حديث ضعيف إليه ga na gaba nan wanda zai zanto a madadinsa sa wa an talha ta wa abdullahi talha tabin abdullah ibn auf radiyallahu anhu qal sallaitu خلف ابن عباس على جنازة طلحة دان جدان عبد الله بن عوف رضي الله عنه يكي ناي صلى أباين عبد الله دان عباس صلى رقاوة فقرأ فاتحة الكتاب سيكرن فاتحة فقال يتي ليعلموا أنها سنة دان سنة wato Abdullahi da Abbas yana son ya nuna wa mutane ana iya yin karatun Fatiha a sallar gawa duk da ya san asirrance ake amma da ya kabbara sai ya bayyana wani abu na karatun sa da ya gama ya ce na yi haka don kusan sunna ce kar ku yi inkari in kun ga wani yayi an fahimta da kyau dama ita sallan gawa da ka zo ka fuskanci gabas niyya a zuci take da ka daga hannu ka yi kabbara ka ɗora hannunka kan kirji ba a yi mata du'a'ul istiftai a'a ba kamar sallar yau da gobe wace ba kai tsaye sai ka shiga cikin karatun fatiha idan ka karanta fatiha sai kuma ka sake yin kabbara sai kuma ka yi salati ga annabi shi ga salatin da annabi ya koyar shi da kansa idan ka sake yin kabbara sai kuma ka yi wa shi mamaci addu'a ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi ya koyar in ka iya su in baka iya ba a cikin addu'ar ka dai ka tabbatar ka roƙa masa gafara ka roƙa masa aljanna ka nema masa tsari daga wuta magana ta kare duk abin da ka kulla cikin wannan a larabce ne a menene yayi amma dai kai yadda annabi yayi ka haddace salo daga cikin da du'a'in annabi shine yafi dacewa don wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam an gane ko idan ka sake yin gafara sai ka sake yin wata addu'ar da zai ka roƙa masa gafara daga nan gudun shikenan sai kai sallama in ba za ka yi in biyar ka yi ma dai duk bayan ka yi kabbara addu'a ka yi masa in shi da ma za ka yi duk bayan kowace kabbara addu'a za ka yi in bakwai za ka yi in har zuwa ta ƙarshe tara ba a ba a wuce tara annu bai yi kasa da hudu ba bai yi sama da tara ba cikin wannan adadin sai ka nemi wanne ga yafi da yafi duk wanda kai yayi eh jinaza shine yafi dacewa a larabcin har ma abin nan al-imam ar-razi na fada cikin muktaru al siha yake cewa la yaqulu la yaqulu al-janazatu illa al-awam yace ga magarin mutane sun suke cewa janaza yace amma a malance jinaza bi kasral jim <laughs> in mufrad ne amma in jam'in ne janaiz waɗansu kuma suna cewa ya halatta wajhani alfatahatu wal kasratu illa anna al kasra afsahu haka suka ce kasara ta ce zama fasahar larabci shi yasa nake cewa jinaza na wannan wannan karance karancen da fatiha da sauran addu'o'i ina yi ana yi ne a bayyane ko a sirrance a sirrance ba wata mana da yake da bayan ka yi kafaran ta wata bayan halatta ka yi addu'a sannan ka yi sallama addu'a za ka yi ba wai tsaya za ka zira gawan ido ba dan lokacin addu'a kake masa na'am a wajen mutum da kima na shi ma gawan kibla ne haka waɗansu malamai suka ce ita ma gawar a fuskantar da ita alƙibla حديثي نجبا وعن أوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة أوف بن مالك يتوى النبي يا يصلى وتجنازة فحفظت من دعائه سينهدتي سكين أدوار النبي أنا سوى اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار yace na haddace na ji annabi ya to muke a sirrance ake ya aka yi haddace ya aka yi haddaci shi ne suka ce ai akwai lokacin da ake karatun sirrance duk wanda ke kusa na ji wanda ke nesa ne baya ji ga sahabbai da dama sun ruwaito du'a'ul istifta daga annabi suka ce naji annabi yayi kaza Abu Hurairah ko bai ji ba shi kawai ya ji da annabi ya kabbara bai san me ake ba za a yi shiru sai can anjima idan an kama Fatiha sai ce da Allah me kake cewa in kai Fatiha kafin in ka kabbara kafin ka shiga Fatiha kana yi shiru me kake cewa <laughs> saboda karatun sirrance wani lokacin ana ji illa ya ka wanda yake kusa kuma ya bada hankalinsa zai ji wanda kowa yake dan nesa kadan ba zai ji ba amma bayyana kowa zai ji amma yanzu nan malam zakariya da zai ce alhamdulillah rabbil alamin kaga zai ji zan ji shi amma ku ba za ku ji ba to wannan shi ne to ah, da ba na ba na zai wa alaikum assalam wannan tambaya ce mai kyau me hukuncin daukan gawa daga wani gari zuwa wani gari ya saba ma sunna duk wanda ya mutu garin da ya mutu za a binne shi wannan shine sunna an je yakin uhudu an kare sahabbai sun yi tahada jabir yace na dauki mahaifina da amina na dora suna lafta bayan rakumi zan tafi cikin garin madina makabartan nan ta baki in je in binne su sai ga mai tela daga annabi cewa a'a ku binne kowace gawa inda take ba a ɗaukar mutum daga wani gari a kai shi wani gari idan an samu wurin da za a saya abin ne shi a saya abin ne shi a can shine yafi dacewa da sunna ya fi sauki kila sama da kuɗin tiket na jirgi da za a biya masa sai dai idan babu wurin da za a binne shi ko ana ganin babu waɗanda za su binne shi bisa ga tsarin koyarwar musulunci sai aka dawo da shi kasar shi na ya halatta ko kuma tsari na wato ainihin diplomatics ya wajabtar da sai an dawo da shi gida sai an sawo shi a cikin akwati an kawo shi gida wannan kaga duk wani tsare-tsare ne wanda waɗansu suka yi mana duniya wanda kuma muke musu biyayya a kai ba mu iya cewa ba haka ba sai cikin abin da muke da iko mu ce ba haka din ba ka fahimci wannan da kyau amma matukar za a iya binne mutum a binne shi a can shine sunna haka annabi ya nuna ba ta cikin irin wasiyar da za a cika wa mutum ba dukkan wasiya wata idan mutum yayi ake cikawa duk wanda ya wasiya da ta saba mu sunna to sai ya aiki da sunna a kyale masa wasiyarsa yanzu duk mutumin da yace ko da bayan na mutu ina da kuɗi naira dubu ashirin dubu goma a bayar da su sadaka ga iyalan gidan wani dubu goma ba masu cin gado na kaga ba za a yadda ba sai mu ce masa to abinda muka sani a musulunci ko bayan ya mutu abinda muka sani a musulunci ana yin wasiya da ɗaya bisa uku ne yanzu kai kai wasiya da rabi kaga yayi yawa sai mu dawo da shi ɗaya bisa uku in za mu kasa naira dubu ashirin gida uku nawa za mu bayar kenan dubu shida da wani abu shi kenan sai mu bar sauran ga magada duk wanda ya bayar da wasici wanda ya saba musulunci ba za a aiki da wasicin sama. ba haka idan mutum ya bar wasici yace ko da bayan na mutu a dauke na kai ni garin mu a dauke na kai ni kaza a dauke na kai ni kaza wannan baya cikin wasiya da take tilas zartaswa kun gane da kyau eh daidai yake da mutum ya ce idan bayan na mutu a zo a yi waina ta buhu kaza na alkama na kaza na shinkafa na araba kaza mu wuce wannan wasiyar ba a zartar da ita ya halatta ya masa sadaka amma dole sai da wannan abin da ya tsara me kace

addu'a da ake ta kwana uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara duk wannan ba sa cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wa annabi rasuwa lokacin rayuwarsa an yi wa sahabbai da dama rasuwa amma ba samu suna irin wannan sadakokin da muke na yanzu ba wannan sadaka ta uku da ta arba'in da ta bakwai da ta shekara dukkanin su bid'a ne ba sa cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi ita sadaka an shar'anta ta ɗana iya wa mahaifinsa sadaka daga ranar da ya mutu har zuwa shekara ɗari masu zuwa amma iyakance lokaci cewa ta uku ta bakwai ta arba'in ta shekara wannan shi da bid'a da zai kyale kofa buɗe ba tare da iyakance lokaci ba ba tare da iyakance adadin kwanaki ko awanni ko watanni ba wannan shi ne sunna ya bar kofa a buɗe duk lokacin da ya samu wadansu yan matsabbai masu kauri ya tuna mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya bayar sadaka a ce a basu ladan wannan ladan zai kai har kabarinsu kamar yadda hadisan annabi suka nuna amma menene na ware kwana bakwai na ware kwana uku sarkar uku da sarkar wannan kaza kaza dan wannan sarkar za ka ga cewa ba mu bukata ake bayawa ba malamai ake baiwa waɗansu malaman kuma su ma suna da kuɗi ba haka bane ba da yawa akwai malamai malaman bid'a da dama masu kuɗi miliyoyi akwai malamai da suka mutu mutuwa a Kano wani malami ya mutu an samu naira miliyan 40 a gidansa malamin bid'a ne amma kaga duk muridai suna ta kawo ana ta ga muridai kuma suna ta kawo masa hadaya fa duk da haka za a kawo masa zakka kuma ya karba za a kawo masa hadaya eh shi ba zai bayar ba idza masahu khairu manwa wa idza masahu sharru jazua wa idza masahu khairu manwa akai shi shi abin da ya sani kawai shi dai a baki amma shi bai san ya bayar ba dan kai magana kuma yace shi jikan annabi ne ko yana bin da gidan annabi sauran sai ka ce to ai in kai jikan annabi ne bai kamata ka saba kakanka ba dan kakanka ya fi kowa kyauta a duniya ya kamata ko kyan daya gajuwa a gaji ubansa ai uba kaka ne da nasin shari'a da nasin musulunci uba kaka ne dan haka yake cin abinda uba ke ci lokacin da uba baya wal jaddu misal al abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddi kai ya babu rabon gado to da saboda haka idan kai kana takamar jikan gidan annabi ne zuri alul bait ne ku sharifai ne to kakanka baya cin sadaka ba ruwa yake to amma sai mutum ce shi jikan gidan annabi ne sai sa jaddara tarfa mai jaddara ce da shi nake ne sai sa jaddara ce shi jikan gidan annabi ne a shi dan girman kakansa to kaga wannan duk ya saba sunna an bai da ko da haka kaga idan aka tace wannan sadaka ta uku da ta bakwai da waɗansu sanannun mutane ne ake ba talakawan da suke zuwa wajen ana bin su ne da kwandala da fucika kwandala fucika amma can manyan malaman da ke zaure da rawani su sai a ba su mai kauri shi yasa kake ganin bambancin saurin zuwa ko rashin saurin zuwan su dangane da waye ya mutu idan babban attajiri babban mai mulki ya mutu dukkan malaman garin nan sai sun taru a wajen amma idan wani ne ya mutu wanda yake karamin ma'aikaci malamin makaranta a sakandare tela a kasuwa wanda da ake ganin kamar wani karamin mutum ne ko wanda ake ganin ba da kuɗi da yawa ba shi bane ba sai a ga cewa to malamin makaranta da tela da mai kaset da mai littafi me suke da shi ba wani kaga ba za su zo ba haka za su gani ba za su zo ba to abin da ba sa manta ne ita abin da ya shafi da na'iza kana zuwa ne dan lada manzala sun ce duk wanda ya zo aka yi wa ɗan uwansa musulmi sallah da shi ta gawa yana da kira wanda bayan an yi sallar kuma ya raka gawar aka binne da shi ya dawo za a hada masa kira fani. sai sahabbai suka ce me kira fani sai annabi ce kowanne wani yanki ne na lada ya fi girman dutsen Uhud Abdullahi dan Umar da ya saba ko shi ko Abu Hurairah ɗaya daga cikin su Abdullahi dan Umar da ya saba da an ce wani ya rasu sai ba zai je wajen yana masa addu'a ya je ya laulaye ko bai sai da ku fito akai sallah in za a kai shi sai ya tafi sa gida sai wani ya ce masa ai kai ka ka kai tuya ka manta da albasa ba a zuwa makabarta da kai ce ayu da aka zo ba na samu kira din na bice ai ka baro ni kira din guda biyu na biyu yace me ka ce ko lo masa hadisi sai Abdullahi dan Umar tashi na karkade kula daga hannunsa na ce tabbi da lalle mun tauka hasara laqad farratna fi qararita kathiratin laqad farratna fi qararita kathiratin yace hakika mun yi sakaci kairat kairat ba da ya wuce ya so nawa na je sai dai in yi sallah kawai na tsaya abin da ni to kai liman ko kai ne mabiyi ko kai ne muridi ko kai ne shehi wannan ake so ya kai ka kirata ne in ma kai jika annabi ne kakan kafin da ce kirata ne zaka samu me zaka za karbi sadaka kuma atastabdilun ladhi huwa adna ladhi huwa khair yanzu sai ka bambace gara a baka wadansu abu wani hasafi da za a yi maka sadaka a yi maka waɗannan kararit to abin da ya kamata kowane musulmi ya sa a zuciyarsa kenan dan haka duk wanda dan uwansa ya rasu mahaifinsa ya rasu babban abin da zaka yi masa a matsayin ka na da na gata sadaka addu'a sadaka addu'a duk lokacin da kake da yan mazabbai sadaka irin zumuncin da ya saba sadarwa lokacin da yake da rai ka ci gaba da sadar da wannan zumuncin yana ba waɗansu taimako kana ba da abin taimakon ka yi kana da wanda zaka dinka sama da wanda yake kai baka da shi ka je a ga fuskar ka a wajen yana da zumunci da sauran mutane ka je wannan wurin a ganka a wajen duk wannan idan kana yi dan ci gaba da abin da mahaifinka ya falo na alkhairi kana tara masa lada cikin kabari kuma kai ma kana tara kanka lada bai kamata mutum ya saka ci da wannan ba kuma kai ba wanda ya kamata yawa mahaifinka addu'a kai sama da kai kaga mutane sukan yi wani jahilci sai su dauka ka dauka ka ba malamai kuɗi sai addu'a Allah ba na malamai bane su kadai na kowa da kowa ne kuma shi Allah sai layi yayi ujibu da'watad da'i idza da'an ina ansa kiran mai kira da zaran ya ne bai ce ba dole sai malami falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wallahi tallahi wani lokacin malami na iya roƙon Allah Allah ya kyale shi dan bai cika sharuɗa ba kai da ba malami baka roƙi Allah ya biya maka bukatanka saboda bai cika sharuɗa ba kai ko ka cika sharuɗa malanta in ba a gwama ta da aiki ba amfanin ta baya da yawa ilimi shi ne hada shi da aiki matukar ilimi ba aiki da shi baya da amfani shi yasa ilimin malaman bid'a galibi ba musu amfani dan ilimin daban kuma aikin sa na rayuwa daban duk idan ka bi su tun daga ahalari za ku yi ta yi babu a ko fasali ɗaya ba za gana aiki da shi ba kai da za ku zo ka ce fasalun fi salatil istisqa'i sallar shayar da fari sallar roƙon ruwa sallar kaza sai a koya maka ga yadda annabi yayi ta ga yadda za a yi ga yadda za a yi shikenan kana nan sai a yi fari a garin ku baka taba ganin an yi ta ba ku sai a fita roƙon ruwa irin na gargajiya salatu kusufi shamsi salatu kusufi kamari kisfewar rana kisfewar wata ga sallar da ake sai ka ga an yi kisfewar rana a garin ka sai ga yara suna tafiya cikin gari suna zai albarak kuma ne irin ruwan da yake zuwa daga sama kenan ko kankara da yake zuwa daga sama wannan kai duk wannan kamar tawkidi ne na tsaftace mutum daga zunubi a wanke shi daga zunubi shi yasa annabi ya ka wannan abu amma ba dan ana wanke zunubi da ruwa ba amma annabi ya yi dan kusanto da hankali kai ne mai saurare wa naqihi min al ya Allah ka tace shi daga kurakurai kama yunqqa sawbul abyad min al irin yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti wa abdilhu daran khairan min ka musanya masa wani gidan da ya fi gidansa na duniya da ya bari wa halan khairan min ahlihi ka musanya masa wadansu iyalan da sun fi alheri sama da gidan na duniya da ya bari wa adkhilhu al-janna ka shigar da shi aljanna wa kihi fitnatal qabri ka tsamar da shi daga fitinan kabari tambayoyin da za a yi shi samun cin nasarar ansawa wa a zafar dari ka tsamar da shi daga zafar wuta irin abin da annabi ke faɗa kenan kama idan ka haddace lokacin da ka zo ka sallan gawa kai ne liman kai ne mamu ka iya karanta wannan an gane ku. wannan hadisi rawar muslim wa abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu hurairah Allah ya kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idza salla ala jinazatin in ya sallar gawa ya kulu ga irin abin da yake faɗa a wani lokacin Allahumma kfir li ayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده abinda annabi ke faɗa yake Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya Allah kai gafara ga rayayyunmu da matattunmu wa shahidina wa ghaibina kai gafara ga wanda ya halarci wannan lokaci mu yanzu da wanda ma baya nan yayi giyabi wa sagirna wa kabirna kai gafara da yaranmu da manyanmu wa zakarina wa ansana kai gafara ga mu da ko matanmu Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda ka rayar da shi cikin mu Wa ahyihi al islam ka yadda da shi bisa ga musulunci wa man tawaffaitahu minna dukkan wanda ka karbi rayuwarsa cikin mu fa tawaffahu al iman ka karbi rayuwarsa bisa ga imani allahumma la tahrimna ajra ya allah ka haramta mana ladan sa mana ladan da zamu samu sakamakon abin da muke masa sallah wala na ba'da karka bakar da mu bayan shudewar shi ma'ana ka tsayar da daga daga mu kan tafarki mu daidaiti wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi wal arba haka yace rawahu muslimun wal arba amma da na bincika hadisin imamu muslim bai rawaito shi ba haka waɗanda ya da'awar sun rawaito shi da an ce arba abu dawud sun da zai na sa'i ibn majah ko to gaskiyar labari shine abu dawud ya rawaito shi an gane ku haka imamu tirmidhi ma ya rawaito shi amma maganan cewa abin nan nasa'i da abin da musu rawaito shi ba an gane ku abu dawud da tirmidhi sun rawaito amma sa'i da majah rawaito ba sannan hakim ya rawaito shi haka imam al haka imam ahmad bin hanbal da su rawaito shi hadisi na sahihi kawai din gina shi zuwa ga mutum ne aka sami tangarda wannan daga cikin wahami da da malami ka iya yi da kake cewa kayi eh, ta farko kayi fatiha kayi ta biyu kayi annabi da kai kafara ta uku sai kai addu'a da muka fara ta farko da kai kafara ta uku sai kai wannan da muka yi kuma sai kai sallama in kafara za ka yi idan za ka yi kafara sama da haka ya halatta ka wata wadansu daga cikin addu'o'i maimai ba laifi ne ba an fahimta ko bayan ga wannan akwai wadansu addu'o'in daban kuma dukkan su sun tabbata cikin sunna zan karanto mana tun da kaset na dauka ko da babu shi a littafi wanda ya samu kaset din zai taimaka wannan zai taimaka maka ya ya ya ji su a kaset an gane ko daga cikin su akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan mun karanta ta Allahumma kafil hayyina wa bayyitina wa adra akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Allahumma inna fulan nabna fulan fi zimmatika wa habli jawarika jiwarika faqih fitnatul qabri wa adhaban nari وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم an gane ko wani lokaci annabi na faɗa haka Allahumma inna fulana kuna fulana ya Allah lalle wani dan wani wannan idan yanzu ka san sunan mamacin kina a ce ya halatta idan ka kira ku sallan gawa ka tambaya ya sunansa idan zaka yi wannan addu'a idan an faɗa ma ya sunan mahaifinsa kila lokacin da za ka wannan tambayar wanda bai san abin da bai zargi ka to me ne tambayar sunansa kuma yanzu kai ku ga abin da nake so ka ce Allahumma inna fulan ibn fulan an gane ko ya Allah lalle wani dan wani bi zimmatika wa hawli jiwarika zuwa karshe na biyu ko ka ce Allahumma abduka wa bunu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta zaniyu an azabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in musian fatajawaz anhu mutum zai iya wanda idan yana so ko wannan ko wancan duk wannan kali ne akan waɗannan makarantar da an bai da ku na kamar malam da magana eh da aka yi bayani eh amma wanda suke cewa kada a je da janaza ne cikin dare eh saboda duhu ne shi kuma mai manzan ya hana haka da cikin matsalaci cikin a ne to saboda wannan hanyar da sai suke an je da kuma za a cikin wata shi ne wani da yake da ya sa da a wannan daren kan nan amma ba ka ji na annabi ya bada mu cikin dare kuma har ya shi fitila eh wata annabi ya hana wancan wancan da take dan ba a samu mutane da yawa ba inda suke janyar hadisin kina saboda dare akwai tsammanin rashin samun taro da za su yi masa sallah su masa addu'a da aka ce ce abin da safe amma mutukar an samu da dishi kenan har na buga mun misalin da ce kamar yanzu ba mu labarin mutuwar wanda uwa dukan mun da mutum tafi kaga ba wani dalilin abin da amma idan an kai sha biyu sha karfe ɗaya da dare kaga ba za a ji muku ga mutane gida ce ba na ku da wannan matsalar. dama wannan haskawan ado ai bid'a ne dan al'adar da sara ne a kunna fitilu a cikin makabarta dan ado wannan bid'a ne ka fahimta ko yau assalamu alaikum wa alaikum assalam ai wannan wannan abin da manzo Allah ya wa abdul khairan ahlan salam ahlihi ana yi wa mace sai ya zama kuma na da wasu cewa idan mace ba a mata saboda ita ba ta ahli lokacin da aka kai lokacin da suka shiga aljanna tare matsayin da a duniya da lokacin da shiga aljanna ne wani eh, ya amma da na kasancewar ta shi a duniya da lokacin da yake cikin aljanna wani ya ta roƙi abin da ya wannan ta roƙa kenan ta roƙi abin da ta samu kenan ta samu abin da ta roƙa kenan ka fahimta na wa alaikum salam shi amma mace ba zai ta yi kasancewa gare ta ita dama to me ya rika mata ba ahli ba yanzu misali idan mace idan aka ce ana wannan magana ne saboda kasancewar idan mijinta ya shiga aljanna don wanda ana magana idan ya shiga zan bai samu shiga ba wannan wani abu ne daban dama to kaddara ya shiga amma ba shi kadai ne ta ba wata ta yi aure har so uku ko so hudu ko so biyar ka ji wani wace wata ta yi so goma to kaga kuma mu kaddara dukkan su dukkan su dama mu komai ne kuma kaddara dukkan su ne shiga aljanna kaga ne ya ta ce to mafi alheri ba aka buga masa ba to ta iya yiwa sun shiga aljanna su rufe wannan nanan wannan nanan wannan nanan to ko da ke akwai dalilai da suke cewa wanda yake mijinta shine ne wanda wanda wanda ta mutu kashe igiyar auren sa akwai kuma wadansu riwayoyin da suke nuna a ah, za a za a nemi waye fa hali na gari cikin su to shi ne mijinta amma dai dalilan da ke nuna cewa mijin karshe shi za ta zauna da shi cikin aljanna wannan suna da karfi kwarai da gaske ita ummu darda da mijin ta mutu bata yi aure ba a ce me yasa ta ce ai ina ba na son da mu wani wurin gidan aljanna shi da ne da ke shirin tsarin waɗannan addu'o'i da suke cikin lissafin duk wanda ya sa sallar gawa sallarsa ta yi ai tun da zan muka da wannan muka ce in ma za ka iya kulla larabcin ka babban abin da ake so dai ka roƙa masa gafara ka nemi tsari da wuta da shi ko to duk abin da ka faɗa yayi da hausa da menene yayi amma dai kai da guda guda tun da zuwa kudon nan sai dangin gani kake kuma eh. kai abin da ka faɗa ne kuma da sun sun sun kawo da ita misali sun kawo da wannan malkiya da kai da kai da na ga mani cewa ko an daga ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, za ka zo don lafazan sun dace da cikin nan amma jerin gaba ɗayansa ba za ka samu hadisi a kansa ba amma kalmomin waɗansu jumlolin duk sun shiga cikin waɗansu hadisai sai amma na cikin amma mana ya kawo wanda dace da shi kenan shi kenan kuma kafin farko ma sun yi bayani cewa sun saka da Allahu wa Rasuluhu hamdu suka ce wannan ta iya wannan san duk abu da za a yi duk sauran wani abu ne da a ko abu ne da ba wannan shi ne وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تركوا حديثي daga abu hore da Allah shi kare ta gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaytum ala al-mayyit fa idan ka yi wa mamaci sallah ku keɓance shi da addu'a ma'ana in za ku masa sallah ku tabbatar kun keɓance shi da addu'a kar ku yi sallah ku kare zan to ku kunshi addu'a gare shi ba rawahu abu dawud imam abu dawud ya rubuta shi wa sahaha ibn hibban ibn hibban al-busti ya inganta shi haka ibn majah ma ya rubuto shi hadisi ne hasan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث daga abu hurairah yake daga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce asri'u bil jinazati ku yi gaggawa da gawa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi in wannan gawar ta ta mutum ne mai aiki to ku yi gaggawar kai ta alkhairi kenan gaggawa sai zanto alkhairi ne gare ka wa in taku diwa zalik in ko ba mutum mutum ne ta gari ba fa sharrun tazaunahu an rikabikum in ku gudu ku sauke wa kanku sharri kare da ni sai gaggawa ne da cikin biyu ko mutum na gari ko in na gari ne bai kamata ku musu jinkiri ba dan na gwada tana tana jiran sai tun cikin kabarinsa da bishara in ko mutum ba na gari bane bai kamata ku ku ta jira sharri ba a gida a shi mana kaga hikimar ne asiri ko bil jinazati da haka ake gaggawa a ciki ba a cewa a tsaya a bata lokaci sai ba duk abin da laruwar tilasta a jira ta wannan wani abu ne daban amma jira sama da na kima ana jira sai wani sun zo daga Kano wanda daga Abuja wanda daga Lagos duk mutum da zan da ya dace da su sai saba da an yi da kowa ya zo shi kenan eh. eh ga shi ya ce fa sharru tad'unahu an riqabikum a gaba da ake dauka eh ka ga mumuni kuma har bayan mutuwarsa ai yana da kima da daraja ya kamata a kimanta shi bai kamata da shiga gawa kamar ka turo wata amalanke ba haka ya kamata akan kafara na'am wannan yana cewa maza biyu ko uban da ya ci suka mai suna na raye kuma biyu da ya yi da mutum ta a wannan farko shi da a bashi ita sannan kuma zarar kuma biyu wanda za a za a yi da kamar kamar ta a raba wa wani wanda da dalili ko na zai sun gado wannan baya da dalili ko zai sun gado in zama hadisi a kai to da ibi ne وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله أمس ياتي من الجنازة حتى يصلى عليها falahu kira dukkan wanda ya halarci gawa aka yi maka sallah da shi to yana da kirafi guda daya wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratani wanda ya halarci gawa har aka binne ta tare da shi to yana da kirafi biyu kila wa kira qiratani sai aka ce menene kirafi biyu kala sai annabi ce mislul jabalain al ai kamar manyan duwatsu ne guda biyu na Ladara za a bashi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wa li muslimin arwayan muslim kada hatta tura fil lahdi wanda ya halarce ta har aka binne a makon hatta tun fana hatta tura fil lahdi har aka sanya ta cikin kabarinta duk dai ma'anar da yake ai wani bukhari ya aidan wannan da yake nuna mana falalan halartar sallar jana'iza da kuma halartar binnewa din abubuwa ne masu lada da bai kamata musulmi ya takaci da su ba wali bukhari ya aidan ya kuli mujana min hadith ta hurairah Allah an man tabi'a jinazata muslimin wa wa ihtisaban kana ma ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه qiratin بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد روايه البخاري Abu هريره yace manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya gawar mutum musulmi yana mai imani da Allah yana mai neman lada da ya bin gawar nan wa kana ma hatta yusalla alaiha yana tare da gawar har aka yi mata sallah wa yufraga min dafniha har aka kammala binne ta fa innahu yarji'u bi qiratayni to wannan zai dawo gidansa da qirati biyu kullu qiratin mislu jabal uhud kowane qirati daya kamar girman dutsen uhud kenan ne kace a wajen sallan da wakar misali imamin da ya tafi ka a zai kafara harami sai kai ka zo ka samu ka fara kwaci da kuma kai magawa mu sauran da kuma wannan na cewa idan limami ya adadin waɗansu kabbarori kai ka zo ka samu wani adadi sai aka yi sallama za ka cika ko ba za ka cika ba waɗansu malaman suka ce za ka cika kabbarorin da suka wuce ka waɗansu suka ce in yi sallama kai sallama shi kenan addu'a ce dama ba sallama ba ce sai karama da kauye wannan magana kuma tana da ƙarfi wa alaikum salam magana cewa wani mutum ya rasu ko ya yaya mata eh idan ta ko kuma zai yake haka ko da ba wanda ka faɗa cikin tambaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda ya tarbiyyanci ya mata uku ubangiji ta ala zai sa su zama sanadiyar fansar shi daga wuta wata ce ko mai biyu annabi ce ko mai biyu ma wato su ya'ya mata suna da falala ga wanda ya tarbiyyance su tarbiyya ta musulunci sawan an yi musu aure yana da rai ko ba ya musu yana da rai ba matukar ya bada gudunmawar tarbiyyar su an gane ko ba wai haihuwa kadai ba tarbiyya wanda wannan shine babban abin da ya kamata mutane su kula galibi mu hada sai hadisin ta kasaru ta zawani ta kasaru ku yi aure ku yi yawa amma ba ma kiyaye abin da ya shafi tarbiyya din kula da tarbiyyar yara da wa alaikum salam

a wannan hadisin ya nuna mana in ma salihin ba salihi ba dai a kafa ne da ya ce in salihi ne kuna gaggawa kai da gawar in ma ba salihi ba da kyarun ta zaɓa wata da kalu kuna gaggawa da kanku da ku sani da daga da idan aka ka ra'ayi ba dai an ji da gudu magana ta gari matakar an ji da su makabarta suna da wannan lada sai dai abinda za a koya mutane shi ne idan an ji da mutane makabarta su ake su tsaya su ga yadda za a binne wancan gawar hankalin sai taru a nan gudun dan a nan ne wa'azin yake kaga mutumin da zai ko shekaru zai kila kuna tarin shi amma ga shi za a zo a sa shi cikin kasa abin da kuma ta fabar shi ka yi tunanin wannan ita ce makoma mata a gobe ko jibi ko nan da minti goma masu zuwa to wannan ya fi ɗaukan wazi da wa alaikum salam dan gawa su sun sana da farko idan ka zo da yawa haka za ku iya sake yin sallah wannan da kuma ja'izi ne ya halatta ne mai da waɗansu sun sun yi sallah kuma ga gawar ta ne ko kuma kun zo da yawa ya halatta ku yi mai da addu'a ce amma su da suke sun tancewa jaukai halin da za ku yi wannan ja'izi ne kun fahimta da kyau kana ɗauka wancan da ba sai dai duk wanda zai zama liman jikin ku ya zanto ba da shi aka yi wancan sallar ba shi ne abin da yake suna ba a ce su ne ta ba ku ya kuri ku ya kuri da kanda kuna da yawa wa an ummi atiyya radiyallahu anha qalat nuhina a mun kirkire ku wa an salim an abihi an karbo hadisi daga salim shine salim dan gidan abdullahi bin umar kenan shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa abu bakr wa umara abdullahi da umar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abubakar ya ga umar wa hum yamsuna amaman jinazati suna bin bayan gawa suna tafiya a bayan gawa rawahul khamsa an gane ku amma muke a gaban gabanta a gaban ita gawa rawahul khamsa wa sahahu ibn hibban wato ibn hibban ya inganta shi wa annahu an-nasai wa za'ifatun bil irsali wadan kuma malamai kamar imamu an-nasai da wadan malamai suka ce hadisi ne mursal mursal kuma da'ifi ne amma bincike wannan hadisi ne sahihi da a wasu suka yi ba sallama musu ba abinda wannan ke nunawa kai mai tafiya makabarta a kasa in kana bin gawa kana da yanci na kabi daga baya ko kana gaba ana bai da kai da gawa ko kana dama ko kana hagu amma idan mutum na kan abin hawa to dole sai dai ya wannan a baya shi ne sunna mai tafiya a kasa yana da yanci ya yi gaba gawar ta biyu baya yana dama yana hagu yana baya duk wanda ya yi amma duk wanda yake kan abin hawa to ci da dawa dawa ta wuce ya biyu baya wanda shi ne sunna an gane salam. Malaikum salam. manyan wanda ya ba a ranar eh, ba duk wanda ya mutu kai ga ana binne shi a makabarta ne an gane ko wannan shi ne abin da ya dace da sunna ba wani sahabi da ya mutu da aka binne shi gidansa lokacin annabi kowa ana kai shi barki ilgarsa wanda duk ya mutu to yana barki amma ba a ba a binne mutum a gida ko da annabi da aka binne ta gida wannan akwai hadisi khas da ya shafi annabawa wanda abokan ya kawo ce ba wani annabi da Allah ya ka rasa face ka'ida sai an binne shi a inda ya mutu ba a gusawa da shi ko ina wannan annabawa kenan hukuncin da yake bance su amma kowane mutum za a kai shi makabarta ne ko da ya bar wasiya tana cikin wasiya da ba a zarta zuwa don kawai ta saba masu nan <laughs> matsayin da dawo ba mafi bawa da nasi na wasu gida ciki wa na umi a tsaye sarari allahu an haƙala nuhina an yi ibayin jana'izi walam a tsaye take cewa mu mata an hana mu gun gawa walam yi uzama alaina sai dai ba tilasta mana ba a matsanta mana ba annabi ya yi hani hani na karanci kenan amma in suka je makafarta din ba ce sun yi laifi ba wannan hadisi muttafaqun alaihi hadisi na ƙarshe da zamu tsaya akan sa wani abi ishaq an karbo hadisi daga abu ishaq shine amr bin abdullah al-hamdani ana bi sa'id kai an karbo hadisi daga abu sa'id na anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam manzo Allah tana da mutum Allah tabbata gare shi ya ce idza ra'aytum al-jinazata faqumu idan kun ga za a wuce da gawa to ku tashi tsaye faman tabi'a fala wanda duk ya gawa to kare kuskure zauna a sai an sanya ta abin ya dame waɗanda suka ce sai a tuza har sai an sauke ta daga kan waɗanda suka ɗauke ta to lokacin ya halatta kai ne ka zauna waɗanda suka ce a har sai an sanya cikin kabarin ta to amma gaskiya al'amari shine har ta tuza har sai an sauke ta lokacin da aka shigo makabarta da gawa dama tana ga mutane suna bi to mutum idan aka zuwa ina za a sauke na za a sauke kan nan kana can ka tsuna sai ka tsaya tsaye idan an sauke ka kai kuma ba ka cikin masu hausa ko mai ko kawo can sai ka kuma guda ka tsuna idan an gama kudi da za a yi mata addu'a to ya tsuna kuma kowa sai ta yi ta kun gane ko kowa sai ta yi kuma addu'a ba a yi cikin jami kowa ya ta ta yi ta yi ta duk wanda kuma ta yi ta ba sai yi ta yi yana ba da umarni ta yi ta yi duk wannan yana cikin ladabin da ya kamata mu kula da su wanda suka shafi akamul jana'i wannan hadisi mutafakun alai imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi wani abi ishaq an karba hadisi daga abu ishaq shine amr bin abdullah ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace anna abdullah ibn yazid adkhala al-mayyit adkhala al-mayyita min qibali rijlihi al-qabr abdullahi ibn yazid ya shigar da wani mamaci mamacin sarka ce shi ne alharis ya shigar da shi cikin kabari min kibali rijlayil kabar daga inda kafafun kabari suke shi ne suka ce ba ai kafafu kai kabari ba ya da kafafu ma'ana ya fara sa shi inda aka da domin kafafu ma'ana in za a sa mutum cikin kabari ina kamata ya fara zafi kafafunsa sa sannan sauran jikinsa wanda ka gane magana dama da abin da yake hadisi ne sahihi kuma wanda zai jibanci nauyin sa mutum cikin kabari ko da kin bai ce gobe insha Allah zai gobe insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah ubani a kira sallah sai mu an tambayoyi cikin insha Allah ina son da Allah tun tambayoyin da zamu rinka yi su shafi darasin da muke dan sai su taimaka wajen fito da abubuwan da kila muka ma da ba su ji zarfi ba ko aka ji su za su bi dadi sama da tambayoyi idan suka zanto mu idan darasin sai su sauke mu daga manufar darasi an fahimta ko na'am bismillah ina gudu da jima eh ai ga bayanin yadda ake sa ah, mutum biyu a cikin kabari daya eh da dai kasance annoba ce ta faru a gari ko kuma wani yaki haka ya faru a gari ko kuma a duk kore a nan a duk a a sa rajon aka yi makabarta ne ya ba a da fiye da mutum ya wani yin shiri da a musu shi da muke cewa uku shi ne tabbata annabi ya bin biyu ya bin uku amma kuma haka mun gani cikin hadisi ko ba wannan asbariya eh ba asbariya eh ta ah, mu ga yadda sunna ta ciki na'am ah, na gaya da maganar wasiya eh gaskiya akwai matsaloli ba su yawa akan maganar wasiya to saboda haka nake bukatar malam da ya mana bayani da kashi a kan magana ce yin hasiya a kan nasi na lawa ne da limani ko ba a wasiya da daɗin yin mutum da kuma ga aya ba wani kafin yusuf ya rafa wasu kuma sa suna a kawai ma ma'ai na yi to yanzu sai mutane suna dogara ta ai mutum ya yi wi musamman wa'in suka yi muku suna da wasiya yi wasu na suka sa lauya zai ɗauki wani gidan ba da ɗansa ko ba da wata matansa duk abin da aka faɗa ɗaya da cewa in mutum ya banza daga baya a rushe shi ba ya sai zama dole a ai yayi wasiya ya shigar da lauya ya shigar da wane ne saboda ba za a canza wannan ba kuma ya a gaskiya ita wasiya a ba ce mai matukar muhimmanci har ma dan su malamai suna ganin wajibi ne an gane ko manzala sai ce ba mutumin da zai imani da Allah da ranar dajin kiyama ya bari kwana uku su shuɗe face sai wasiyarsa tana rubuce a ƙarƙashin fulansa yana kwana da ita to ita wasiyya din da aka wajabta ta sai kuma aka zo aka kawo mata da abubuwan da sharuɗa ne kamata mutum ya kula farko dai kar mutum ya kuskure ya wasiya ga dukkan wanda zai shiga da dukkan wanda yake na cikin magadanka kamar ɗanka matarka wanda kuke tare da ita ku wanda tana cikin idar ka wata gata ta duk waɗannan masu gado ne to duk mutum kamar mahaifinka mahaifiyarka ba ka iya ware wani abu na gida ka ce ko da bayan na mutu ya zama na wani ko na yata ko na wani ko na matata sai dai ka ba shi tun kana da rai to kuma nan wurin wani abu zai zo na biyu shi ne ya halatta idan kana da ya'ya biyu ka ba ɗaya kyauta ka kyale daya nan gudun kuma nasu musulunci bai yadda ba an gane ko dole sai ka daidaita tsakanin su idan ka bai wannan gida ka bai wancan gida idan ka bai wannan gida ka bai wancan gida da haka dai wasiya ba a yin ta sai ga wanda ba ya da cikin gado saboda nufin hadisin annabi la wasiya ta waris an gane ku sannan na biyu ba a yin wasiya sai abin da yake ɗaya bisa ukun dukiya ko abin da yake bai ma kai ɗaya bisa ukun dukiya ba dan da yawa daga cikin malamai suna ganin sai dai ka ba ɗaya bisa hudu tunda lokacin da za a gina biyu wa zai ce zan bayar da rabin dukiya ta annabi ce rabi a'a yace to zan bayar da sulusi sai annabi ce sulusi kai sulusi kai na da yawa shi na bulala da Abbas ke cewa to kudin da annabi ya ce da yawa ya kamata a rage kare kai sulusi ka kaga kai wasiya kai bisa hudu kenan ala kulli hal mun yi sulusi bai lafi ba amma duk wanda ya wasiya rabin dukiya kaga ya riga ya san ya saba wannan to da da duk wanda ya wannan wasiyar kai da ya ba wasiya din dama ba za ka zama shaida akai ba dole za ka yi masa gyara idan aka yi rashin sa'a a rubuce wani ga tare da ya faɗa kuwa bayan mutane gani a rubuce to sai a da kyau yi na ɗora ta kan sikelin Qur'ani da hadisi da abin da dangin Qur'ani da hadisi yayi abin da yake da shirme a wasan masa da kayansa kamar yadda mai tambaya ke faɗa ko da suka tasirantu da rayuwar boko sai su ɗauki wannan har zai tabbatar lauya ya yi rubuce rubuce a yi mai a tabbatar a yi rantsuwa a kodo a yi duk waɗannan kafa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka yi duka wasiya irin wannan kasan yi zalunci kuma alkhairin ka shine a farke wannan wasiyar kai aiki da ita dai da ka aiki da ita ka taimaka wajen zalunci a lahira kana da wani kaso na zalunci ne daidai lokacin da kake bukatuwa ka samu adalci ko da kurkushin kwayar gashin ido ne kuwa to dukkan waɗannan al'amura ne da ya kamata mu kiyaye idan ka wasiya ga wanda ba musulmi ba ka ba shi taimako ne ya halatta ba kyauta ka bayar masarka ce ba ka ba na mutum zai yi wasiya zai iya wannan amma amma ka'ida gaskiya ka'idar sallar jana'iza wanda aka fi so ya yi ta wanda yake da haƙƙin yin ta shine shugaban gari an gane ko lokacin da hassan bin ali ya rasu wanda yake gwamna a madina sa'id ibn al-as ko ba ta da tsakanin tsakaninsa da husaini dan uwan hasan din kuma yana da sunna da ya haddace daga manzon Allah cewa dukkan wanda ya mutu waliyul amri shugaban gari da zai masa sallah da aka fito da gawarsa sai yi zo wurin sayyid ibn al ya zungure ni da hannu yace zo ka mu je mu ce ka je kai masa sallah kai ka san ba dan sunnar manzon Allah sai kake gabatar da gaba wallahi ba zan gabatar da kai wannan kenan idan shugaban gari babu shi ko yake wani yi to sa'ilin nan sai a koma babu limanci wanda zai shi ne a qara'u da kitabillah a ɗauki wancan umumi na wancan hadisi amma matakar shugaban gari ko wakilinsa wani ya yarda yi kenan shi ne kowa ya sallah

da kuma ba dai mutum ya ce ga dole wani da zai mun sallah bayan na mutu wannan wani abu ne wanda yake baya cikin abin da yake masiyarsa ni a fahimta ta ka fahimta ko saboda sallah din na addu'a ce kaddara wanda ba ka so ya maka ya zo ya maka baya ana wanda kake so ko bayan an yi maka sallah ya zo sallace ka duk suna ta nuna mana wannan waɗansu ma sun zo an yi zuwa cikin dare sun dauki wanda ta mutu sun je sun kai sun binne ta waje dare ta faɗa annabi annabi sai dinda ko ai hadisin je mun karanta ya tashi je kabari din ya je mata sallah saboda sallar ta gaba daya aka saka kabar gurin su gaba ina fatan ka fahimta wato abin da ya kamata mutane su fahimta shi hukuncin sallah din karan kansa fardun al-kifaya ne dole a samu wadansu musulmi sai dole ne in suka ki su duka sun yi sako idan kai ya cewa wanda zai maka sallah kai aka rubuta mutum ya tafiya baya gari ya zai yi kan ma mutum ya mutu ya kan ku kashe shi da wuri ya yi tafiya ya tafi kusan haka kasuwancin sa ko ya tafi da ko ya tafi lagos ko wuri gari baya na zai kwana biyu uku bai dawo shi kenan sai a ji mutum a masuwari kaga zai yi ba saboda kaga dole a yi masa sallah kenan amma wanda ya wasiya ta kudi cewa ba wani kaga dole wannan nan za ba to waɗannan abubuwan sai kamata mu kalla Allah hmm. wa alaikum salam ana mun yana kan cewa ah, shugaban da yake ya dace eh kuma irin na a idan aka kawo gona a waye shugaban ka ga sauki kuma kaga a nan gudun da ke zuwa ja hankalin mu mu da sarakunan mu rike musuluncin nan shi ne kimar sarakunan mu kaga sakaci da musuluncin nan shi ne sa aka zuwa yau aka wulakanta su da sun yi riko da musulunci sau da kafa sun kwatanta adalci sun cuɗanyi da talakawansu sun wanzar da gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu sun tsaya sosai sun kare shari'a musulunci da ba su wulakanta ba amma kaga ta kansu aka bi aka ba su girma na ƙarya daga ba su gane a cikin zuwa zuwa kan su yanzu sarki duk inda yake ko ina ke ba zai iya baka fili da ya kai 50 by 50 ba ba mallaka sa bane ba ba zai iya baka takardar haihuwa ba daga emerald council ba zai iya baka kaza ba zai iya baka kaza ba yadda kai kake neman fili shi ma ka zai neman fili alana an sabe yadda za ka nemi izinin gini shi ma ka zai nemi izinin gini yadda za ka yi kaza dan girman Allah ko lakacin da ya wuce wannan aka kwace dukkan kotuna da ke karkashin su daga hannunsu aka kwace yan sanda ko yan doka daga hannunsu aka kwace komai daga hannunsu to ka kawai kai kasance an bar sarakunan mu haka to a gaskiya da mutum ya za a gari a ce dole ne shugaba da ya sarki zama shugaba ko ba komai ne tuta shi usman ce tun asali wani abun mamaki muna hira da wani dattijo a kano na ce an ce shi usman da ya raba tuta a kasashen arewa gari kaza da gari kaza da gari kaza ina aka kawo da wannan me ake nufi da wannan tutar ta wanda irin iyali ce fari ne ko baki ne ko menene a rubuta jikin tutar sai ya dariya yace irin wannan tambayar na taba yi a wata fada daga cikin fada sarakunan mu na arewa cewa wai shi da aka ce shehu ya raba tuta shin kun ma kawai aka kawo daga sakkwato aka ba aka rataya ko me aka yi suka ce ko alama tuta ce tare da littafin ihya usunna wal sumadin gida shi aka raba dukkan sarakunan arewa bana jin za ko ta fada daya da za ta yi da farfajiyar fada a karanta ihya usunna wa kama bid'a zai wahala sai da to ita ce a suna suna wannan tutar ta shawar da suka sakaci da ita haifar da ne wannan amma ko yanzu za a samu sarakunan da za kwatanta gaskiya cikin al'amuran su sai kaga Allah ya ba su martaba saboda haka mu dai a musulunci lokacin da muke maganar wanda zai zama shugaba wajen yawa musulmi sallah kamar da sunan annabi ta nuna to mu ba ko wani shakka ba za mu ba shine sarkin gari tunda shine yake musulmi amma ba maganar wani gwamna bai da mun san wannan abu ne a bangare ne na wani mulki da aka aro mana daga waje ba shine mulkin da muke da shi a gida ba Eh? ba ba ah, ah, an yi magana wannan yanzu a an yi jiya jiya ya san kawai dangantakar magana ta kawo tunda ba shine mawdu'in maganar ba dangantakar magana ta kawo ta aka dan jefa kalmar tausi haka amma da ba shine mawdu'in ba tarbiyya ne abu ce mai matukar muhimmanci kuma ita ake bukata game da abin nan dukkan wanda Allah bai wa ya ta ya tarbiyyace su amana sai Allah bai sai kuma ya tambaye shi gobe kiyama ya ya tsare wannan amanar to ita kuma tarbiyya matakan da suna da yawa sannan kuma a takan canzu salon da yakan canzu dangane da zangon da yaro ke ciki da shekaru idan yana da shekara kaza ga yadda salon yake idan yana shekara kaza ga yadda yake canja ga yadda yake canja har ya zuwa lokacin da zai kai sun da murata har ya zuwa lokacin da zai zama bari wanda wannan darasi ne wanda yake zama kansa kuma dole tarbiyya tana bukatar karanta ita kanta halayyar dan adam ga wanda zai zama murabbi karanta halayyar dan adam dan adam an halitta shi bisa ga waɗansu ababe kishiyoyin juna guda biyu haka dan adam yake akwai shi da jin tsoro akwai shi kuma da sare kaga tsoro kishiya ne ne da sare sannan dan adam yana so sannan kuma yana ki kaga da ki da so kishiyoyin juna ne sannan dan adam yana motsi kuma lokacin baya motsi kaga da motsi da rashin sa kuma kishiyoyin juna ne to waɗannan ababai tsoro da wato ainihin da farai sannan kuma wato so da ki sannan kuma farin ciki da farin ciki ababai ne waɗanda suke dole ba ka raba ɗan da su to sai dai nau'ikan abin da yake jin tsoro sukan canza da canzawar shekarun da yake ciki kamar yadda nau'ikan abin da yake sa ran samu sukan canza daga canzawar shekarun da yake ciki sannan kuma akwai abin da shari'a ta yadda a iya jin tsoronsa akwai kuma abin da shari'a ta yadda a iya sa rai a kansa akwai abin da shari'a ba ta yadda ba a ji tsoronsa akwai abin da shari'a ba ta yadda ba a sa rai game da shi akwai abin da shari'a ta yadda a so shi akwai wanda ta yadda a kishi akwai wanda ba ta yadda ba a so shi akwai wanda ba ta yadda ba a kishi to shi wani adam an tabbatar da an an da shi kan dole ya so dole ya yi dole kuma yi farin ciki gurin dole ya bakin ciki kuma zai ji tsoro kuma zai kuma sa rai to waɗanne irin ababe ne da shari'a ta tanada dangane da kallon ɗan adam ɗin nan tun daga zangon da suke kira su malaman tarbiyya marhalatu tufula as-sughra da marhalatu tufula al-wusta da kuma al ya nuna da zango guda uku yaranta ta kasa ta tsaka tsakiya da kuma ta sama daga nan sai sun murmura haka irin wanda yake dab da balaga din nan lokacin dan da yake da garari da yawan gaske sarrafa shi ke da wahala daga nan gudun sai al-bulu lokacin da yake farko farkon nuna ya fara zama dan adam. miji ya ta fara canjawa saboda ta ba da niyya ba haka miji take canjawa tana zama katuwa ya fara tafiya yana kallon inuwarsa yana shi ma namiji ne shi ma dan adam ne to dukkan waɗannan akwai tanade-tanade da musulunci ya yi da kuma yadda malaman tarbiyya suka yi istin baɗin yadda zaka sarrafa ɗan adam tare da bambancin waɗannan shekaru kaga littafi mai zaman kanta sannan akwai bambanci tsakanin namiji zuwa mace sannan akwai bambanci dangane da environment da ɗan adam yake ciki wanda yake zaune a gari dutsen na sahara ya sha bambam da wanda yake cikin tsaunuka da duwatsu da ruwaye wanda yake inda ake tsanin zafi ya sha bambam da inda ake sanyi saboda zafi din nan yana da tasiri wajen komai na dan adam zai haifar da gaggawar magana zai haifar da kaza da kaza da kaza dukkan waɗannan yana akwai wato rubuce-rubuce da malamai suka yi musulunci a da da kuma yanzu sannan kuma akwai rubuce rubuce da turawan yamma suka yi wanda waɗansu ya dace da musulunci waɗansu kuma na nazariya ce ta yahudawa suka kawo suka sa a layin tarbiyya ake ta kanta a ilimin boko da sunan tarbiyya ta ka wannan ah, lakaci mai zaman kanta ba zai iya yiwa ba abin nan amma dai haske ne na fatan abin da ke nuna mana amma dai a duk lokacin cewa tarbiyya ya tambaya zama wajibi kan mu domin ya'ya amana sai Allah ke bai ba daga kai iyaye alkawarin da aka yi dangane da kasar da da tilas salatin da biyu gobe in Allah ya ce mu zami mun yi tabbaki da yawa a masallacin da daga bayan sallar isha'i sai mun yi karatun mu nan gudun mun tashi sun sai mu tafi can Allah ya ka gobe mun kokarin karatun ya zanto mun kammala shi da wuri dan can gurin ya zanto an fara kuma kan lokaci ta yadda dare bai yawa ba a ce an gama abin da muke bukata kasar ɗaya kawai kasar ɗaya kuma na yi shi kaga awa ɗaya da rabi insha Allah za mu kammala ciki idan muka bala tara za mu tashi tara da goma da rabi kenan idan muka bala takwas da rabi kuma za mu tashi nan kenan goma da rabi ma'ana dai bayanin da nake so in yi dangane da sukar wannan annabi sallallahu alaihi ba zai wuce gaba ɗaya ba insha Allah kila wani abu ya zo baya tambayoyi wannan kuma dan ya mutu da cikin gasa wani abu ne daban ba zai iya mu karanta babin gaba ɗaya ba a cikin darasi guda tunda kaga littafin da muka karanta gaba ɗaya a kan wasu kuta salatin nabi ka ta ashirin da biyar ne na yi fika ta magana kan sifta kallar annabi dukkan su malam ya sami kofin su malam annabi yana da kofin su sifta salatin nabi sun da farkon ka ta ashirin da biyar kaga yanzu kawai za mu take shi ne cikin kananan kalmomi don saboda wanda ba zai iya mallaka wancan adadin ba ya mallaki dan daidai Allah shi mana